gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na ashirin da uku to ki sani wannan halin naki kamar kina ingiza ni ne zuwa ga wasan kuma duk ranar da kika kai ni ƙarshe sai dai ki ji ana cewa ki matsa za a shigo da kayan amarya. In ya so ki kashe mu duka kamar yadda kika sha faɗa. Kin ga mu mun yi shahada, ke kuma kin yi dakon zunubi. Dan babu wanda zai hana ni ƙara aure idan na tashi yi. Hujjar tayar min da hankali kaɗai da kike yi kullum ta ishe ni in ƙara aure. Kuma kowa zai goyi da bayana. Dan babu wanda bai san halin ki ba idan kika cire hajiyata. Amma kowa ya san Umaima danja ce. Duk abin da aka ce kin yi za a yadda, da wanda ya fi shi ma duk saboda me. Kuka ta fashe da shi mai sauti tana kallon sa, idan ya san irin wutar da take ruruwa a zuciyarta da bai fara kawo zancen ƙarin aure ko makamancinsa a hirarsu ba amma ya za ta yi ko wata za ta cinye ta yau dole ta haɗiye ko don ta samu su sasanta da ita da kanta ɓangaren ƙwaƙwalwarta mai hankali ya mata karatun ta nutsu kuma ta yarda da duk abin da yake faɗa za kuma ta zage damtse in Allah ya yarda kwanciyar hankali ya samu gurin zama a gidansu tunda ya ce ta ta ba za ta hana ya mata kishiya ba to kuwa zaman lafiya zai hana cikin kuka ta ce masa don na ji kuma na karɓi laifina. Ina roƙonka da ka yafe min. Ba na so Allah ya kama ni da laifin ɓata maka rai. Ni ban taɓa rike ki a zuciyata ba. A kullum ina miki addu'ar Allah ya shirye ki, ya sa ki gane abin da kike yi ba daidai ba ne. Kuma duk abin da kike yi min na yafe, har wanda ma baki ba. Kafin ya zo na riga na yi clearin nasu. Ya faɗa yana ɗan murmushi da sake janyo ta jikinsa. Na gode, kuma ka gaya min duk abin da kake so na daina zan bari. In dai hakan zai sa ka wuce kuma kai farin ciki. ta sake faɗa tana shigewa jikinsa. Sai ya ɗora bakinsa akan kunnanta, ya sakar mata kis mai ƙara, da sai da ta zabar da ta kalle shi tana bata fuska. Shi ma ɓata fuska ya ce, Wannan catin ɗin da yake ɗauke miki hankali ba na son sa. Ban ce ki daina ba kwata-kwata, amma ki san yadda za ki dinga raba lokacinki, ya zama na kina da lokacina da na sauran ayyukan da suke gaban ki. ba dan na waya ba. Sai kuma me? Ta faɗa tana kallonsa, ya daga kai kamar mai tunani sannan ya ce, Shi kenan. Waye ta janyo ta buɗe, Khalil ya tsaya yana kallonta, ta shiga WhatsApp. Kai tsaye ta yi deleting account ɗin, kafin ta yi on installing ɗinsa gaba ɗaya daga kan wayar, ta miƙa masa tana cewa, ga shi nan na goge gaba ɗaya ma, saboda kan na bashi ya dinga ɗauke min hankali. Ni fa ban ce ki goge ba, idan kuma ina so mu video call idan bana nan fa, ko za ki turo min pictures. Ni dai bana so tun da ba ka son sa. shi kenan mun shirya ko? Ta faɗa cikin shagwaba. Bata yi da maganar bai saka hannu biya kama gugunta. Ya kara matso da ita jikinsa sosai. kafin ya shiga aika mata da kis cikin kwarewa. Ya kwashe kusan minti goma yana kisan ɗinta, kafin ya sake ta, jikinta ya mugun sanyi saboda wata fatananniyar wasa da ta taso mata. Yunwa nake ji, Tun da na shigo nake jin ƙamshin abinci mai kika dafa. Kalille faɗa yana janyewa daga jikinta, kamar bai yi komai ba, duk da shi kansa ƙarfin hali kawai yake yi, amma ba ƙaramin ruwa ya kunno wa kansa ba. Kuma yana gudun ciwon da ya je mata kwanaki ya warke ko da saura, Kokan sangarta ta saka masa ta faɗa jikinsa, tana ƙoƙarin sake haɗe bakinsu. Ya riƙe ta yana cewa nu umaima, baki da lafiya. Kuma dakta ta ce sai kin yi two kina hutawa. Ya faɗa har zuciyarsa. Ya ɗauka daga sai sai ta yi wata biyu kamar yadda likita ta ce. Dan ya tsoro da hukuncin da ya mata, ya kuma yi nadama da alkawarin ba zai sake haike mata yana cikin fushi ba. Kamar za ta shige masa ciki ta kankame shi tana cewa, Ni na warke ka duba ma ka gani. Please Ibba, I miss you badly. ta karasa tana haɗe bakinsu ta shiga ba shi hadda karatun da ya daɗe yana ɗora mata inna lillahi yarinyar nan za ta kashe ni Khalil ya faɗa a zuciyarsa jin umaiman tasa tana masa wasu abubuwa da ko a hasashe bai taɓa zaton za ta iya yi masa su ba ashe dai ba jidali kawai ta iya ba ita ɗin ta kowane fanni gwana ce da ƙyar suka rabu shi ma sai da suka ji ana kwaɗa kiran sallar magariba a masallatai kalanta kawai yake yana sakin murmushi kamar wani wawa don kuwa yau ɗin ta shayar da shi mamaki ba kaɗan ba Ita ya sakar wa filin ta yi sukuwa sa ranta. Soyayya iri-iri babu wacce bai gani ba. Sai da komai ya lafa kuma, ta juya ta haɗe da kujera yadda ka san wadda sarka ta ritsa. Wai dan Allah babe, kos kika je kika yone ko yaya, ni ban gane wannan al'amarin ba. Ya ɗaliba take neman tafi malami hazaƙa. Ya faɗa yana kama ƙugunta tare da leƙa fuskarta da ta kife akan kujera. Sai ta zabara saboda yadda ta ji riƙon nasa a tsakiyar kanta. Ya kwanto ta jikinsa gaba ɗaya yana shafa ta ya ce, Ki daina zabura haka fa, Kina mantawa baki kadai kaɗai ba ce ko? Kwacewa ta tana da muri ga da ya cire ta rufe jikinta. Ta dafa babu, ta miƙe tsaye. Khalil ko ƙara kwanciya yana ƙare mata kallo. Yanda albarkatun jikinta suka ƙara cika tab, gaba da bayan nan masha Allah. A fuska ne kaɗai zaka ka ga da tai Tafiya tai yi kamar za ta kifa, ya saurin rukota, ta, sakar masa rara tana cewa, An saka mutane ido ba dole su faɗi ba? Ya kai kika san ana kallon ki, dama baya tana da ido ne? ya faɗa yana mutsanin mazaunanta. Ta yi ƙara tana kai masa duka. Sallama ya jiyo daga masallaci, alama ya idar da sallah. Ya saurin miƙewa da sauri yana salati. Kin gani kin sa na rasa jam'i ko? Baki ta tura ta sake naɗa rigar a jikinta. Tana jan ta ƙasa don ta ƙara rufe mata jiki. Ta shige ɗaki ta bar Khalil na mata waƙa sittin saba'in. Idan yana wani shaƙiyancin kawai mamaki yake bata. Dan kafin su yi aure, tsaf idan aka ce zai yi za ta rantse ba zai iya ba. Saboda yanda yake shiru-shiru ba ruwansa, A ɗakinta ta yi wanka ta gasa jikinta sosai da ruwan ɗumi. Sai da ta yi sallar isha kafin ta shirya cikin wata amless top da tirikwata. Dantin tana sallar magariba ta ci fitar kalil Falo ta fito, ya tattare komai ya gyara kayansu da filos ɗin da suka watsar. Kan dainin ta wuce saboda yin wadda ta taso mata kamar za ta faɗi. Ita na ta laulayin kenan ci kamar gara. Sai kuma wani lokacin ta rasa me yake mata daɗi. Bayan wannan babu wani abu da yake damunta. Abincin ta zuba, soyayyar shinkafa ce da ta ji niƙaƙƙen nama, ta janyo da ta zuba salad, ta tsiyaye dressing ɗin a kai, ta juya, ta ɗibo wanda zai ishe ta ta rufe sauran, don ta san duk inda yake shi ma yana hanyar gida. Tana kai loma farko ta ji an buɗe gate, sai ta miƙe ta ɗauki ƙaramin mayafin da ta ajiye kan kujera, tiya ne kanta, ta fita har ya shigo da mota, ta ƙarasa ta kulle gate ɗin tana masa da zuwa. Yau malama Umaima, sanninki, ya faɗa yana mata dariya da ta rasa ta mecece. ya kuma malama na zama? Da mayan masa sanda suka shiga cikin falon. Jakan laptop ɗinsa da ya ɗauko ya miƙa mata yana cewa, Yau aiko makaranta na kira kikin wuce nan hajaju. Bari na saudi na ci abinci mu je a ɗora min sabon darasi, don ina buƙatar ƙarin ilimi sosai nima. Ya ƙarasa yana kashe mata ido ɗaya, sai sannan ta fuskanci inda ya dosa, sai ta juya kawai ta wuce ɗakinsa a ranta tana mamakin kalil. Shi dai ba shi da damuwa, sabga gabansa kawai yake yi, jifa ko kunya ta baya ji, yake mata wannan maganar. to Allah ya shirya. Tare suka ci abincinsa cikin nutsuwa suna ‘yan hirarraki, babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwa. Ba su ba, hatta da gidan kansa ya san an samu daidaito a cikinsa, saboda yadda suka koma sabgogin siyan da suka saba. Bayan sun gama cin abinci, suka buga TV game, sai da abin ya kusa zama rigima, dan har ta fara kuka wai wayo yake mata, yana mata game over. Kafin ya kashe suka kwanta, bayan ya ƙara ɗora karatu saɗara biyu. Kwanakin da suka biyo baya kam sai san barka, don zaman lafiya da ya samu guri ya yi daram a cikin gidan Khalil da Umaima. Tattalin junansu suke yi, idan ya fita har ya dawo suna makale a waya. Wanka da kwalliya kuwa sai wadda ta manta, don sosai take tashin kan Khalil da gayu. Na safe kafin ya fita daban, na dare idan ya dawo daban, ga karatun makarantar dare da take dora masa babu sassauci. Gaba ɗaya ta riga da ta shagwaɓa Khalil ɗin. Ji yake yi nan duniya kamar babu namijin da ya kai shi sa'ar mata. ita ma kuma hakan take a nata ɓangaren, don kuwa Khalil ya isa namijin kere sa'a. Idan ya kwalliya zai fita aiki, ji take yi kamar ta saka masa niƙaf saboda kishin sananan babu inda ya ji a zuciyarta. Tana dai ƙoƙari matuƙa, gurin ganin ta kawo da idanta akan duk abin da zai kawo tashin hankali a tsakaninsu. Tsakaninta da maƙotanta kuwa, sai da idan sa'a ta gifta ta fita unguwa ko ta yi baƙi, ta raka su, su haɗu su gaisa, don ko barka da bata samu ta shiga ba, kuma tana da yaƙinin yanzu ta yi arba'in ko ma fiye da haka. Dida ta ji a bakin Khalil cewa ba ta nan. Mijinta zai tafi wani aiki kudu. Ya ce ta koma gida kafin ya dawo. Wai a masallaci suka haɗi yake gaya masa. Shi yasa ta bari sai ta ji ta dawo za ta shiga. Wata safiyar talata bayan Khalil ya gama shirinsa zai fita, take ce masa tana so ta je kitso. Wayan ki je gida ne. Kina ji dai wancan zuwan da muka yi mama ta ce kar ta sake ganin kafa ki a gida, sai an neme ki. Shi ne ko sati ba ai ba za ki ce za ki je kitso? Khalil da ke daura agogo ya faɗa yana kallon fuskar da ta fara sauyawa. saboda cikin da ya bi jikinta. A lissafi wata na biyar yake yanzu, amma san babu alamarsa, sai dai fakirar da ta yi ta ko'ina har fuska. Allah ya taimake ta dai dogon hancinta bai kai ga bajewa ba. Daɗin iyaye da yawa kenan. Ai kaga ita mama korata take yi idan na je. Ita ko hajiya na san bata ki kullun naje ba. Na wuni a gidan. Kai kuma jelosi baka so ka kai ni. Ta shi amsa tana masa fari da ido. Ke ɗin ce na rasa me kike yi wa hajiya kullum ba ta da zance sai naki. Komai ta samu da shi a kawo miki. Shi yasa idan ban yi da gaske ba, kwace min ita zaki. To ai kai ma ka kwace min mamata, ka shiga tsakanin mu Ina murna nunarta ta matsa zan kwato ta. Sai ga sabon snatcher. Yanzu magana in dai ba kai ka faɗa ba komai na gaya mata ba ta yadda. Kaga shi kenan mun yi wan wan. Na kwace hajiya, ka kwace mama. Da bashi amsa tana dadiya. Yauwa na tuna. Yau irin cream cheese macaroni nan ta rana zaki min. Khalil ya faɗa, sai ta ɗan mutsa fuska. Shi dai yana son shegun continental dishes ɗin nan da ba daɗi ne da su ba. Bai kuma fahimci duk da ya ga ire-iren su, to mama Asa ta kawo mata ziyara ba ne. Ita ce gonar girki, ita take mata, amma dai tana ga dole ta ajiye iya ta koya, saboda ranar 'yar ƙure, tun daga shi an fara da kansa ya ce ta yi masa. Idan ba za ki iya ba ki bashi, na ga kin ɓata fuska, a sharrin ki yanzu sai ki ce zai sake amai. Ya faɗa yana ɗaga hannu sama fuskarsa da murmushi, don sabon salon iya shegen da ta samo kenan. Allah ya yi mata bai ɗora mata ciki mai laulayi ba, amma sai ƙaƙalo shi take yi. Idan ba ta yi niyya ba shara sai ta ce idan ta yi amai za ta yi, sai dai shi ya share, balle girki. Yanzu kullum suna kan hanya zuwa gidan hajiya cin abincin dare. Dan tun da aka je restaurant ranar na wata classy babe ta biyo Khalil, akan ya bata sa aka kusa kwasai 'yan kallo. Allah dai ya takaita, shi kenan ya yi wa kansa fita da ita. Ya je shi kaɗai ɗin mata ce bata yadda ba, dan bata san me zai je ya yi ba. Yanzu su da abincin waje sai dai su yi oda a musu delivery. To ya za a yi, zaman lafiya ai iyafa zama ɗan sarki, tunda autin ɗin ba dole ba ne. An jima zan fito na duba. Akwai yaran da suke yin bola a ƙofar gidan nan, sa Aliyu. Zan tambaye su ko gidan kitson kusa ne. Sai na je, kan ya dame ni da yawa. Ta sake faɗa sanda ta rako shi bakin mota. Sai ka ce wata mai gashi, bayan kwakwai ce. Za ki wani damu mutane da wani kitso. Ki bari idan na dawo sai ne miki da kaina. lalle tsokane ta, sai ta zumburo baki, Ya zuro kansa ta glass ya fekin bakin nata kafin ya ja motar. Tana ɗaga masa hannu ya fice daga gidan. Tana ƙoƙarin mai da gate ta hango Aliyu daga cikin yaran da ke wasa a ƙofar gidan. Ita bata ma san ɗan wani gida ba ne. Tana dai aikensa wani lokacin ko idan ta yi ragowar abinci ko abin da ta kasa ci na kayan daɗi ta fita ta raba musu. Kiransa ta yi ya taho da sauransa yana murna dan ya san bata kiran banza. Ko aike ne idan ka dawo sai ta baka alawa. Anti ina kwana? Ya faɗa yana ɗan rasinawa. Sai ta amsa ta ce, Lafiya lau Aliyu, baka je makaranta ba ne yau na ganka da safe? Ai babu makaranta, yau public holiday ake yi. Ya bata amsa, sai ta daga kai ta ce, Oh, yauwa, ni a unguwar ina ake yin kitso ne Ali? Ana yi a gidanmu, mu ce take yi. Ya bata amsa yana nuno mata kofar gidansa da ke kallon nata ta ɗaya bangaren Yauwa, je ka tambayo min na ji yaushe za a yi min kaji? Ta faɗa, sai ya juya da saurinsa ita kuma ta koma cikin gida. Kayan wanke-wanke ta fito da su tsakar gidan bakin famfo ta shiga wankewa. Ba ta daɗe da fara ba ta jiyo bugun kofa da surutunsu. Sai ta ɗaure hannunta ta je ta buɗe. Shi da Hibban ne, yaron gidan da ke jikin nata. Shi ta gane fuskarsa, don ka masa ɗaya da sa da suka shigo mata tare da Rufaida. Wai ta ce ko yanzu ma ki zo idan ba kya komai. Aliyu ya faɗa mata saƙon mamansa. To shi kenan bari na ƙarasa wanke-wanken nan sai na zo. Kawo ne miki anti. Hibban ɗin ya faɗa yana murmushi. Na irin masu faran-faran ɗin nan ne. Marmashin ta mayar masa ta ce, A'a, na gode. Ga dai tsintsiya na ku share min tsakar gida kafin na gama. Suka amsa da to. Ta ci gaba da wanke-wanken suna mata share suna ai hira har suka gama. Ciki ta shiga ta kira Khalil a waya. Ta shaida masa za ta shiga gidansa Aliyun ai mata kitso. Ya ce ta duba rigar da ya cire jiya, akwai kuɗi. Ta ɗauki dubu biyu. Ta yi masa godiya kafin ta gyara fuskarta ta zara dogon hijabinta. Ta haɗa kayan kitso a ƙaramar jaka ta fita. Sai da ta ɗaukar masa apple ɗaya da chocolate ta basu suna ta godiya kafin suka raka ta gidan su Aliyu. Da sallama ta shiga, wata mata mara jiki na zaune a tsakar gidan tana hura gawayi a dutsen guga cakol. Ta amsa mata fuskarta da fara'a tana mata sanin da zuwa. A mutunta suka gaisa, Umaima na sata kallon gidan da kallo ɗaya za ka yi masa, ka fahimci cewa mazauna cikinsa na fuskantar matsin rayuwa. Dan da cewa ginin zamani ne, amma ya tsufa alamar rashin gyara. Haka ma da alama don mutanen gidan na da tsafta ne. saboda a sannan ma tsakar gidan duk da ƙasa ce amma ƙal yake babu ko tsinken datti an share ko ina kitso na zo Aliyu ya gaya miki ko Umaima ta sake faɗa ganin matar ta yi shiru bayan da suka gama gaisawa sai matar ta nuna mata ɗakin da ke fuskantar sa ta ce tana cikin maman Aliyu ki karasa daidai nan matar ɗakin ta fit ta fito tana gyara ɗaurin zaninta da ke neman faɗuwa wata harara ta makawa abokiyar zaman nata sai kuma ta saki murmushi ganin idan Umaima a kanta ta fara cewa Au amarya, ashe ke ce, bismillah ƙara so. Ai ɗan gidan naki ne ya ce za zo, da fita ma zan yi na fasa. marmashin yaƙi umaiman ta sakar mata ita ma, don san matar ba ta yi mata ba. Ta tuna fuskar ita ce maman Hauwa, wadda suka shiga gidan tare da budurwar ‘yarta da tana amarya. Cikin falo suka shiga, maman hawa na ta faman jera mata sanin da zuwa. Umaiman ta tsaya tana kallon kujerun falon. Tunanin inda za ta zauna take yi, don sun ci uwarsu da datti. Ga wani nazar na tashi kamar an yi fitsari a falon. A haka har turaren tsinke ta ga an kunna. Zauna mana amarya, kin tsaya. Mama wata sake faɗa baki a washe. Umaima ta ɗan ɗusa na mazanota akan kujerar da ta gani mai ɗan dama-dama. A ranta tunani yadda za su kitso a wannan ɗakin take yi. Dan ta na ta ma ya fara hautsina mata. Ina kwana? Mama Hauwa ta faɗa. Sai ta dawo daga kalle-kallen da take yi ta amsa mata suka gaisa. Ai muna ta ganin abin arziki, komai Aliyu ya shigo da shi ya ce anti ce ta bashi ko mijin anti. Na ce ita antin taka ce ba mai san mutane ba, ai da mun shiga mun yi godiya. Maman Hawa ta sake so ko magana. Sai o maimun ta saki marmashi ta ce komai ba. Maman Hawa kuma ta ci gaba da cewa, "Eh mana, tunda muka shigo muna ta zuba ido ko zaki shigar mana shiru." Lokacin haihuwar Faida ma matan layi duk an haɗu, ana ta tambaya ina amarya. A sannan yara suka ce ai ba kyanan. Kai har ma aka gaji da tambaya. Kowa ya ce baki shigar masa ba, Da ke mun saba nan idan aka kawo sabon zuwa, za ki ga duk za a dinga haduwa ana gaggaisawa. Allah sarki, kadai Umaima ta ce, sai ta ɗauko ta ta shiga dannawa. Dole maman Hauwa ta shiru. Kusan minti uku a tsakani tana kare Umaima da ta haɗe fuska tana danna waya kallo, sai ta ce, Bismillah to, kin zo da kibiya ko na ɗauko? A'a, na zo da ita. Umaima ta faɗa tana buɗe jakarta, ta ɗauko kum da kibiya da mai. Tana shirin za mu yi jabin ta aka ɗauke wuta, mama Hauwa ta ce, O, sun yi halin nasu. Sai dai mu koma tsakar gida. Dan yanzu zaki ji dakin ya gume da zafi. Gashi dama yara sun yi fitsari a gurin. Umaima ta yi hamdala a zuciyarta, ta tattare kayan ta waje. Ita ba da ma guduwa za ta yi. Amma ya ta iya, tunda ta zo za ta daure, sai dai dan ba kara. A tsakar gidan suka zauna kitsan, suna yi ɗaya mata tana gugar kaya, ta gama ta shiga hidimar girki. Mama hawa na yi wa Umaima hira, ita dai sai dai ta amsa da eko eh a'a, dan san ba daɗin hira take ji ba. gashi ta ɗebar mata kitso ƙanana dan ma tana da sauri nan da nan zuwa sha biyu sai gashi sun gama zuwa sannan gidan ya fara cika da mata wasu 'yan kitso wasu kuma hira ce kawai ta shigar da su har da masu kai zubin adashi dan ta ga duk wadda ta shiga za ta ba maman hawa dubu ɗaya ko ɗari biyar ita kuma ta sa yara su rubuta a littafi Duwar da ta shigo kuma sai an mata bayanin amarya can gidan ce dubu ɗaya ta bata kuɗin kitsan dan yayi kyau sosai ta kuma dinga godiya kamar za ta durƙusa mata Tana shirin fita ɗaya matar ta fito daga shirin tana murmushi ta ce, Har kun gama kenan, sannun ku. Umaima ta amsa mata da murmushi ita ma, dan jininta ya faɗuwa da ita sama da mai kitsa. Bata damu da hararar da mama Hawa da sauran mutanen da ke zaune suke mata ba. Ta sake cewa Umaima, ga abinci ya kusa sauka ba za ki tsaya ki ci ba? Alalan gwangwani ne abin marmari. To uwar ki ni bibi, gurin ki ta zo koya da zaki tsare ta da surutan banza. Ko ta ce miki mai wuciya ce ita, da inda ta je sai ta ci abinci. Mama Hawa ta yi kowa matar, Sauran matan da suke zaune suka hau kunkunin wai ta iya cusa kai. Daga ganin mace za ta fara mata shishige Ba zai wuce wanki da guga za ta ce ta dinga kawo mata ba. Kuma ba za ta samu ba. Dan din ɗakin maman Hawa ba zai yi hulɗa da Ramatu ba. Idan kin gama a bawa Aliyu ya kawo min to. ta faɗa kafin ta yi masa sallama ta fushe wata. A ranta tana mamakin waɗannan mata da suka taru. A haka dai ga su kamar wayayyu. Ashe duk tare marasa sanin ciwon kai ne. To in ban da rashin sanin ciwon kai, Karfe sha biyu rana ki kullo gidanki lokacin da kowace mace take kokarin dora abincin rana. Ki tafi yawon daukar maganar wani gida. To Allah ya kyauta. Umaiwa na zuwa kofar gida waye da ke cikin jaka ta hau ƙara. Sai da ta zaro ta sannan ta bude kofar ta shiga. Khalil ne ya kira ta. Ta daga da sallama tana narke masa murya shagwaba. Me kuma ya faru? Ya tambaye ta cikin rarrashi. Sai ta narke fuska kamar tana gabansa ta ce, Na gaji da zaman kitsan, me yawa ta yi min. Duk yanzu bayana ciwo yake yi. Ayya, sorry babe. Idan na dawo zan miki masajin bayan ki kinji? Na kira ki ɗazu, Hajiya ma ta ce ta kira baki amsa ba. La waya tana cikin jaka, sai yanzu na dawo. Ban ma duba ta ba kiran ka ya sake shigowa. Bar to na kira Hajiya, sai na sake kiran ka. Ta faɗa tana shirin kashe wayar, ya dakatar da ita da cewa. Ba sai kin kira ta ba. Dama su Habiba ne za su zo da yaran saka kawo Najib, shi ne za ta sanar miki. Oke to kenan sai sun zo. Ta ba shi amsa, daga nan suka sallama ta kashe wayar. Azahar ta yi, don haka ta ɗaura alwala ta yi sallah, a ranta tana tunanin me za ta dafa a bakin nata, duk da bata sani ba manya ne ko yara, don kuwa kawu Najib ɗin kansa sunansa kaɗai ta sani. Tunanin ta ɗora masa dafa dukan shinkafa da fefe cikin ta yi, sai ta miƙe ta shiga kicin, ta ɗauko kaza a firiza, ta gyara ta tsaf, ta haɗa kayan ƙamshi da samage ta yi marinatin nata ta mai cikin fridge don ta tsumo, saboda ba tafasa ta za ta yi ba. Ba za ta ɗora abincin ba sai sun zo, Dan kwanaki kusan sau biyu ta shirya yin baƙi, sai ta gama girki tsaf su zuwa. Sai dai ta bayar ko ta aika da shi gidan su Hajiya. Shi yasa ta yanke shawarar daina yin girki idan za ta yi baƙi sai sun zo. Sai dai ta tanadar musu ƙananan abubuwan da za su ɗan taɓa kafin ta gama. Ɗaki ta koma ta miƙe akan doguwar kujera kafin ka ce me bacci ya awon gaba da ita. Can bacci ƙarar wayata da ta ajiye a saman kanta ta fara ƙara. A firgita ta farka tana zare ido. Ta ɗaga wayar. Daga ɗaya ɓangaren Khalil ya ce, Babe, Ina kika shiga ko wanka kike yi? Ga can a waje sana ta bugu baki ji ba. Cikin muryarta da ta yi ƙasa saboda baccin da ya zo mata mai nauyi ta ce, Wai faɗan kwanciya ne na huta, shi ne bacci ya kwashe ni. Ai ke dai yanzu kin zama kasa, sai a sace kima kina bacci baki sani ba. Khalil ya tsokane ta, sai ta mai masa da cewa, Na ji ɗin. Idan za ka dawo ka taho min da rake. An gama, je ki buɗe musu kin ga ana rana suna tsaye a ciki. Suka sallama ta miƙe. sai da ta wanke fuskarta ta gyara ɗaurin ɗan kwalinta don ba ta san su waye ba kasa raina ta kafin ta yafa mayafi ta fita masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady da fatan an sha ruwa lafiya sai an jima gobe da labari kuma so kusa kwashe labari